Assalamu alaikum masu sauraro na dawo zan ci gaba daga inda na tsaya. Kacu da halina kashi na goma sha biyu za mu tashi. Lalle umma ba ki san a wannan a wanne irin hali nake ciki ba da ba za ki taɓa faɗan fatan komawa ta ba. Ta faɗa a cikin zuciyarta. Baba ya zai yi magana kiran Muhammad daga ya shigo daga cikin wayarsa ya katse masa anzari. Jiki na bari ya ɗaga da sauri ya kara a kunnensa. kamin ya furta sallama Muhammad ya katse shi da maganar da yake yi hmm Musa kenan dan na dan na sace ka na sace matarka na galabaitar da yakku aure na ba komai bane saboda haka tun kana son kanka da arziki ka turo man ita yanzu kamin na kai ga aiwatar da abin da ba zai muku daɗi ba yana gama fadar haka yana yana gama faɗa masa haka ya giltsa kiran wayar zuciya abbatai masa uwar zuciyar abba ta yi amsa kuwar maganar muhannad saboda kar su gane abin da ake ciki ya tattaro natsuwarsa Duba mu'mina ya yi cike da tausayi ya ce mata hakuri zaki mu'mina a hakan ma da ya maki da ya barki kika zo ya yi ƙoƙari idan wani mijin ne sai kin haura shekara kamin ya barki ki zo gida yanzu maza ki tashi ki ɗauka kayanki ku tafi kin ji don Allah abba ban san ki da musu da abin da muka ce maki ba mu'mina wannan ba tarbiyar ki bace don haka kar ki fara daga yau maza tashi shi yace jirgin ku yace jirgin ku ya kusa tashi kuma ki kwantar da hankalinki mu nan muna nan zuwa mu ma ba wai don ta yarda da zancen abban ba ta dai jisa ne kawai saboda ba su da kuɗin da halin zuwa can ta san ya faɗi mata ne don ta kwantar da hankalinta cikin ƙanƙanin lokaci ta haɗo kayanta suka fito wannan karan ma kamar ranar da za a kai ta da ƙyar umma ta ɓamɓare ta daga jikinta haka suka yi sallama tana ta rusar kuka har suka shiga mota duk uwar tsawar da muhannad ke doka mata hakan bai sanya ta ta yi shiru ba sai ma ƙara sautin kukanta take ta san idan ta tafi kuma zuwanta sai wani kwarabbi niyyarsa su wuce gidansu su kwana gobe su tafi amma dole ya fasa domin ba a san abbi ya gane komai yanzu yadda take kukan nan suna zuwa abbi zai fahimci wani abin domin akwai sa da ganiya hanyar airport ya ɗauka sai da suka kusan isa kana ya kira mami ya sanar mata sun koma haushi da takaici kamar ya kashe ta saboda bakin ciki tabbas wannan alugungumar yarinyar ta raba ta da ɗanta saboda takaicin magana ta sako amsa mata amsa masa ba ta yi ba ta kashe wayarta ranta duk a matukar ɓaci ta ɗauka waya ta yi kira kulu sallama kulu ta yi mata ba ta amsa ba saboda ba ta da wannan natsuwar kulu kin san kuwa me ke faruwa yanzu dai zan sani don kin sanar da ni ashe yaron nan munafurta ta yayi bashi ɗaya ya zo bashi da matar sani ya kai ta gidansu sai yanzu da ya ɗauko ta wai yake ce mani sun koma Shi kenan ta faru ta raba ni da ɗana ki taimaka mani kulu kisan ke ɗaya ce mai sanya min natsuwa idan ta kwace mani ɗana wallahi na gamu da mutuwa saboda ina tsananin son sa ki kwantar da hankalinki mu da muke da boka a hannu malami mai share mana hawayenmu duk abin da muke so da tsiya tsiya sai mun samu in dai mun kai kukanmu gare sa to don haka ki sa nutsuwa a ranki ki baccin ki daina bacin rai ki yi ki mai daɗi zuwa gobe sai mun sa ta da na sanin aurensa dama ai kuɗi ta gani ta liƙe shegiyar 'yan matsiyata kawai ai ko kashe ta ne in har mu muna so to boka zai aikata a jiya zuciya mami ta sauke don sai a yanzu hankalinta ya kwanta zuciyarta kuma ta samu natsuwa shi yasa take matukar son kullu a rayuwarta nan suka yi sallama sannan suka katsa wayarsu bayan kwana hudu a garin Sudan. Tun safiyar yau su mu'umina ke kallo saboda wani siris ake na larabawa mai kyau. Tashi kuwa in dai ba sallah ba babu wacce ke motsawa ba su ba su suka miƙe a wurin ba sai da kai sai aka yi magarba bayan da aka gama fim ɗin. Ɗaki mu'mina ta wuce bayan ta yi sallah ta yi wanka ta shirya cikin dogon riga ta na iyaka iyakar ta gwiwa sosai ta yi mata kyau shef ɗin jikinta baki ɗaya fito waje Ko ta kalla kanta a madubi sai da ta gode wa Allah da baiwar kyau da Allah ya mata. Takawa ta yi za ta fita ta ji duk kunyata ta kama ta amma me kuma yanda ta iya babu yanda ta iya. Ta iya neman hanyar da za ta sace zuciyar Muhanna take don haka dole ta zama karuwar gidan mijinta ko don ya rabu da 'yan iskan matan da yake hulɗa da su. Ya fiye mata da ta saki jiki ta cire kunyar ta yi ta cire kunyar ta yi masa duk abin da yake so tunda dai halal ɗinsa ce ita in ta yi hakan ba laifi ba ne murmushi ta ta juya kana ta riƙe ƙugunta ta yi tsayuwar style ta wani karkata ta ce ita kanta sai da ta baiwa kanta dariya anya kuwa za ta iya masa wannan abin idan ya dawo amma dai za ta gwada tana fitowa daga ɗakinta suka kicibis tsayawa yayi yana mata kallon mamakin shigar da ya ga ta yi ita kuwa duk wani iri take ji da kallon da yake mata sai jawo rigar take ƙasa bayan ko gwiwarta ta ƙara sarfiwa ba hmm, to me hakan kike wani abu kamar mara gaskiya ido ta rufe ta karkata za ta koma ɗaki ya duƙo ta gira ya ɗaga mata ina zaki mm, mm, kaya zan je na sauya wannan ji na nake kamar tsirara bushewa yayi da dariya tsirara to wannan daren ne wani dare ne jemage bai gani ba bakin gilas ɗin da ke fuskar sa ya cire kilas male mata ya miƙa mata ya ce ta sanya kai ta gyaɗa masa ta ce a'a ni gilas damin gilas ni gilas damu na yake idan na saka shi yayi siri da dariya ce mata ba don gayu za ki sa ba ina so ki sa ni ki gane ki gane irin kallon da nake maki da shi in ya sosai ki daina jin kunya ta idan kin gani sai da ta ga ya bata rai sannan ta amsa ta saka tana kallon sa ta cikin glass din a razane ta ja da baya saboda tashin hankalin da ta gani bakinta rawa yake tana ambaton inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kirjinta ne ya shiga up and down numfashinta na neman sarkewa Hannunta na kyarma ta yi sauri ta cire gilas ɗin ta wurgar a ƙasa. Wannan wace irin musiba ce da annoba. Yanzu a wannan duniyar har ta kai a yi glass da ta sa sha'idanta idanta ta gani a tsirara haihuwar uwarsa. Kayan da ke jikinsa babu su sun zama transparent hasbunallah wani malwakin Kafa ta sa ta take glass ɗin da takalmin kafarta mai tsini ta take ko ya balle bata bar sa ba har sai da ya gama dagargajewa tukunna ta dago ta kalle sa ta ga ko a jikinsa hakan bai bata masa rai ba kamar ya san me ke a zuciyarta ya ce hmm do you think dan kin fasa hakan zai dame ni oda ne fa katse mata tunani yayi da finciko ta da zuwa jikinsa yatsansa ya sanya yana yawo da shi a gefen fuskarta sai da ya wani nan murmushi sannan ya ce mata salati me kike yi haka kamar wadda ta ga gawar uban ta ko ta uwarta wannan ai ba sabon abu bane karya karya wani ɗaga mani hankali ba sabon abu bane karya karya wani daga mani hankali so yanzu idan kin gani sai ki daina jin kunyar shigar shigar jikinki zai fi maki kyau maki tun daga yawo a tsira a tsirara a gabana tun da kina yawo a tsirara a gabana tun kamin na aure ki nake ganin tsiraicin tsiraicinki kanta ne yayi mugun sara mata wani abu ta ji ya tsaya a makoshinta tare da wani abu mai tsini da ya soki zuciyarta tana kallon sa ta buɗe baki sai da ta cije kana ta yi maganar da kyar hatta sauran mata ma a haka kake ganin su of course sai dai banda wata da kuma sauran iyaye ko zaki mani wa'azin da kika saba ni? hawaye ne ke sauka saman ta wani na bin wani bata taɓa jin tsananin kishinsa ba sai a yau kuka ta fashe da shi ta faɗa jikinsa ta rungume sa x-ray glasses c6 glass ne da wasu mazan ke amfani da shi kai har da wasu matan ma idan kika sanya shi za ki ga babu abin da zaki za ki ke gani a jikin mutum face tsiraicinsa Lateness ɗin mutum zai bayyana tamkar babu kaya a jikinsa nan kuwa a suturce kake. Ta jima makale a jikinsa tana kuka sannan ta ɗago ta jike da hawaye lokaci ɗaya idonta har sun sauya ta tube sa tana mai jin zafin wannan mummunar ɗabi'a ta sa a cikin ranta banda Allah ya kaddarta ya kaddarta me zai sa ta auri Muhammad buɗe baki ta da niyyar masa magana ya tare numfashinta zan so ki daina wahalar da ki wajen yi min karatunki na kullum in dai wa'azinki ne bana so ko baka faɗi ba ni na sani Muhammad ka riga da ka yi nisa da baka jin kira addu'a ita kawai ta kamace ka amma ka sani it's better for you to tun wuri ka sauya wannan mummunar halayyar taka saboda yanzu da da saboda yanzu da da yanzu ba ɗaya bane a wurinka nan ba da jimawa ba za ka tara 'ya'ya murmushin saman leɓe ya yi sannan ya janyo ta zuwa jikinsa jiyo da ita ya ɗora haɓarsa saman kafaɗarta yatsunsa ya ware tare da zira hannunsa cikin rigarta ya shiga shafar cikinta na ƙagu abinda ke cikin nan shamulokin cikin nan naki ya fito wato ajiyata kin san ina so ina son sa ina kuma ƙaunarsa ba ka son sa domin kuwa da kana son sa ba za ka taɓa so ya fito duniya ba ya sami mahaifinsa da irin wannan mummunar halayyar tun da kai ma sanin kanka ne ba abu kake aikata ba wanda yake da kyau in har kana son sa da gaskiya to ka sauya kamin ya fito duniya ya zo yana zub da hawaye saboda baƙin ciki halin mahaifinsa sakin guntun murmushi yayi yana mai shafa cikinta babban kurinki haife mani ijiyata na sami magaji wanda zai gaje ni ta fannin komai nawa kar ya bar ni ko da da ɗigon wasali ne son samu na sami photocopy of me exactly amma duk da hakan babu komi akwai jini na san duk inda ɗana shiga jini na zai nuna jama'a zai nuna jama'a shi ɗin ƙwamman ne kuka ne ya subuce mata ta ce da shi wallahi Muhammad in har kana fatan ka dawwama da wannan ɗabi'a taka ta kaucewa hanyar Allah to kuwa tur da halinka kuma burinka ba zai taɓa cika ba akan ‘ya'yana insha Allahu babu wanda zai gado wannan mummunan ɗabi'ar taka tana gama faɗi masa ta wuce ta shige ɗaki tana mai ƙunar rai ta jima tana kuka saman gado kamin wani ɓaran bacci ya gaba da ita ba ita ta farka ba sai karfe ɗaya na dare a zabure ta sauko daga kan gadon sakamakon tunawa da ta yi ba ta yi sallar isha'i ba tana cikin sallah ta ji an murɗa handil ɗin kofa wanda hakan ya sa ta tsoro tsorata amma kasancewar a gaban ubangiji take sai ta maida hankalinta wajen gaishe da mahaliccinta ta san koma menene in har na cutarwa ne Allah zai kare ta Muhammad ne ya shigo a buƙace da ita don yana bacci Sara ta yi masa video call ta hanyar masa tayar masa da tsimi babu kuma yadda zai yi dole ya zo ya sami mu'mina duk da Sara yake kwaɗayi a kan gado ya kwanta yana jiran sallamewarta yana kallonta ya shiga tunanin yaushe rabonsa da yin sallah shi kuwa ba zai iya faɗi ba domin har ya manta juya kwanciyar saye ko kwanto ya fara yi a game da wannan sallar tata da ta ƙi ƙarewa har zuwa yanzu wanda ya san abin da zuciyarsa ke raya masa babu kyau da ya katse mata wannan sallar ko ta halin ƙaƙa, tsoki ya yi miƙa hannu wajen bedside drawer tare da kunna dim light nan ya hangi fuskar mu'mina shaɓe-shaɓe da hawaye ta ɗaga hannayenta tana ta roƙon Allah tun bayan jin tun baya jin abin da take cewa sosai har ya fara ji zaune ya miƙe tare da tattara hankalinsa gare ta wajen jin me take faɗi ya Allahu ya Rahmanu ya Rahim ya Maliku ya Hayyu ya Qayyum ya Zul Jalali wal Ikram ya Allah na roƙe ka ka shirya min mijina ka ganar da shi hanyar gaskiya ya Allah kar ka kama shi da laifin zalunta ta da yake yi ya Allah ina roƙonka da ka yafe masa kurakuransa karamin tsoki ya ja ya miƙe ya isa wurinta bata ankare ba ta ji yafin ciki hannayenta ya miƙar da ita tsaye fuskarsa a ɗaure ya cike dubanta ita kuwa ɗauke idanta ta yi a ƙasa ta nemi ta ƙwace daga hannunsa ganin yaƙi sakinta ya sa ta yin magana ba don taso ba amma ai ka bari na gama gana da mahalicci na ko Mm, aikin idar da sallakin kin kuma yi tasbihi addu'ar ma kin yi iyaka wadda zaki yi don haka in har a kaina ne kike son ƙara sa to ki barta ba na so tunda ni kike roƙawa in dai irin wannan addu'ar taki ce na jima ina yin ta a bakin ina jin ta a bakin mahaifina kin ga kuwa iyaka sa ta isa domin ta fi taki muhimmanci kallonsa take cike da haushi da kyama tunda take zaune da shi bata taɓa jin kyamarsa ba sai a yau fisgewa ta yi a hannunsa da dumar sallar ta ta naɗe ta dai da zuwa ta ije a ma'ajiyarta yana tsaye na kallon ta ta har ta cire kayanta sannan ta sanya doguwar rigar bacci ta riga da ta san abin da ya kawo sa a wannan daren don haka ta nufa tsakiyar gadon ta kwanta ba tare da ta duba inda yake tsaye ba ta ce da shi ka zo ka yi abin da za ka yi ina jin bacci ke da na ga kina kumbura ai na yi zaton ko za ki hana ni hakki na? Hmm, ina da cikakken ilimi ai na sani kuma ba zan take sani na ba domin ina so na rabauta duniya da lahira kayansa ya karasa cirewa ya kashe dimlai tare da faɗawa gadon ya cin mata kisin ta yake yana shafa every part of her body ma'adan na matuƙar jin daɗin shafa jikinta saboda jin fatar ta yake tamkar auduga saboda taushi ga wani irin fitinannen ƙamshi da kullum mu'una ke fitarwa tamkar a jikinta aka halicce shi saɓanin sauran matansa wanda har mamaki yake duk irin gyaran da suke ma a jikinsu a koda yaushe amma babu wadda ta kama kafar mu'mina hatta ita kanta tsara da kusan kullum sai ta shiga injin turarurruka kuwa har barinsu take a jikinta amma sam kamshinta daban yake da na mu'mina kuma Sinna ce yake sosai abubuwan da yake mata isa ita ma ta fara amsar saƙonsa. abin da ba taɓa masa ba tun da suke da shi zabiraye jin ta kamo fanis ɗinsa ido ya lumshe fitar da numfashi ita kuwa da iyaka iyakar ƙwarin gwiwar da zuciyarta take bata take wani irin sarrafa masa ita da salo na birkita kwanya oh god baby don kilmi ya faɗi yana sake yawagin nata tightly jin ta gama birkita shi ya miƙe da sauri tare da yin undressing nata ya jefar da sleeping dress ɗin can gefe Breast ɗinta ya cafku ya fara squeezing nasu inda in, aromatic way. Ita ma ta fara licking nipples nasa. Babu wasu sound da ke tashi a ɗakin sama da ƙarar breast nasu very deeply. Jin tana neman dainawa ya yi saurin da kanta yana sake tura mata nipples ɗinsa a bakinta. Wani irin numfashin shi yake fidda tun da yake da Sara ba ta taɓa yi masa irin haka ba. duk ta na iskancinta. Oh yes baby, don't stop it. I love you, I love you so much. I really, really love you, you my mu'mina. Continue please, don't ever stop it. Surutan da yake ta mata kenan ita kuwa ƙara ƙaimi take wajen sake birkita masa lissafi. Tana shafa fenis nasa tana liking ɗin nufis nasa. Tsaye ya miƙe ya cire ya cire pant ɗinsa da ke jikinsa so yake kawai ya ji sa a cikinta sai da ya sai ta shigarsa kawai ya ji abu ya tokare sa da ƙarfi yake daɗa tura amma ina abin ya ci tura gumi ne kawai ke keto masa ita tana buƙata shi ma yana buƙata amma ita daga nata ɓangaren wani irin zafi take ji daga ƙasan mararta sai ta ta talakanta haka da buƙatuwar da ta yi A wani rikice ya miƙe ya kunna fitila ya dawo, sake ware kafafuwan ta yayi domin ya ga abin da ya hana su shigarsa. Duka kan da zai yi ya yi saurin dagowa sakamakon jinin da ya gani yana tsiyaya can kuma ya ga abu ƙato ya faɗo tamkar an jefo shi. Nan da nan kuma jini ya shiga shatata kamar an kunna famfo. Zafi sosai Mu'mina ke ta ji ƙasanta da kuma mararta, shi kuwa da ya ya kuma ya kauma ya zauna ya na kwas kamin ya maida kallonsa kan Mumina yana bin ta da mugun kallon da ya sa ta miƙewa zaune babu shiri. Gabanta ta kalla ta ga yadda jini ke fesowa da gudaji-gudaji. Razana ta da ganin hakan a tsorace ta nemi ta shanye ta sai ta ji ta kasa sakamakon riƙewar da suka yi. Gaba ɗaya ta rikice tana neman firgicewa hannunta hannu ta shiga yarfewa ta fara kuka hankalinta ya gama kaiwa ƙololuwar tashi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un na shiga uku menene wannan gani yanda ta gigice tana neman masa hauka tare da jefa masa tambayar raina hankali yasa shi doka mata uwar tsawa rufe min baki bakar munafuka haba dan Allah kana ganin a halin da nake ciki ka taimaka ka kai na asibiti marata da ƙasa na kamar ana yanka ta kaga jini fa yanda jini yake zuba fa ka taimaka kar na mutu gaba ɗaya ta gama hargitsewa ta ruɗe ja take da baya tana sake kwalala ido shi kuwa ya shiru ya kwafawa jinin da zuba da yake zuba ido domin idanunsa sun kaɗa sun yi jajar ran maza ya ɓaci numfashinsa ke fita da sauri da sauri ɗago da idonsa yana mata wani mugun kallo kamun ya jefa mata tambaya a cikin wata irin rikitacciyar murya jinin me wannan Nima ban sani ba kuma ni lafiya ta kalau ka taimaka mu tafi asibiti kwafa ya sauko daga kan gadon ya nemi wandonsa ya saka kallo yake mata mai firgitarwa ya tsinsa a ya kasta mata ya ce idan har abin da nake zargi a kai ya tabbata lalle na lahira su ya fi ki jin daɗi sai na wulaƙanta ki yadda ba ki tsammani don Allah ku yi don Allah ka yi haƙuri ka kai ni asibiti mara ta ke man ciwo buɗe ƙofa ya fita zuwa ɗakinsa landline ya nufa ya danna numba dokta ɗinsa tare da faɗi masa yana da buƙatar sa yanzu take dokta ya amsa masa da to ya san yana samu da muhanna shi yasa ko me yake kuma kowane lokaci ya neme sa yake amsa kiransa kan kujera ya zauna yana kaɗa kafarsa duk da sanyin AC amma baki ɗaya ya gama jikewa da gumi cika bakinsa yake da iska yana furzaswa tunanin irin hukuncin da zai mamu mu'mina kawai yake in har ya tabbatar ta zubar masa da ciki miƙewa yana ta faman huci ya shiga ban ɗaki ruwa ya sakar ma kansa sai da ya kusan minti goma sha biyar a ciki sannan ya fito tarikwata da t-shirt ya saka don shi kaf kayansa babu lafiya. wadda zai yi amfani da ita don fita waje closet ya zagaye ya ɗauko ɗaya daga cikin belt ɗinsa ya kana ya wuce ɗakin mu'mina yadda ya fita ya bar ta haka ya dawo ya same ta sai dai ko motsi ba ta yi wardrobe ɗinta ya buɗe ya ɗauko doguwar riga ya zo ya sanya mata sannan ya ɗaure mata gashin kanta da ɗan kwali gefenta ya zauna ya kura mata ido babu ƙarya ta gama sace zuciyarsa gaba ɗaya yana matuƙar santa amma ya rasa dalilin da yasa yake cizguna mata shi kansa ya san abin da yake mata ba daidai ba ne to amma ba zai taɓa bari ta san da soyayyarta a zuciyarsa ba ta shiye a kusa da ita saboda mugun haushinta da yake ji saboda idan ya ci gaba da zama kusa da ita zai iya murɗe mata wuya kan kujera ya zauna wanda zamansa ke da wuya ƙaramar wayarsa ta yi ruri ya ɗaga ya ba ma likitan umarnin shigowa ciki bayan ya shigo suka gaisa kana likita ya ce da shi me yake da bukata ba ta da lafiya ne ba mu san takamaiman abin da ke faruwa ba da hanzari kuwa likitan ya nufi inda take taɓa ta yayi ga ta tafi wani luhu hannunta ya riko tare da taɓa ben ya ji ba ta ko motsawa subhanallah shine abin da ya ambata cikin ransa box ɗinsa ya buɗe ya fito da stethoscope ya ɗora a ƙirjinta nan ma same daga bugun zuciyar Ta har har a ɗinta ba sa aiki Kamin yi magana Muhammad ya ce da shi ka daina wani faman gwaje-gwaje ka kalla abin da ke gaban ka bayaninsa kawai nike bayaninsa kawai nike da bukata sai yanzu ya lura da abin da ke faruwa zuwar jini ce wanda gaba ɗaya ya gama wanki kan gadon tamkar an yi barin ruwa an sa ya dangwali jinin ya murza jinsa da kauri ya bashi tabbacin miskaras ta yi nan ya ɗago ya shaidawa muhammad cewa barin ciki ne Ka tabbata? Ƙwarai kuwa ranka shi daɗe ai akan aiki na nike. Alright kana iya tafiya. To amma your excellency madam fata ta suma ne kuma sakamakon wannan jinin ta ta rasa dole tana buƙatar ƙari in har ana son ta rayu. Ka bar ta kawai idan ta ji ruwa za ta farka. A'a excellency ba ruwa ba ba ruwa ba komai za a yi mata ba zai amfani ba. A rashin jinin shi ya sa ta suman. Ok to yanzu ya za a yi? Eh domin gujewa babbar matsala rashin sanya mata da wuri ka iya jawo mu rasa ta. Ok to ka ko za ka ɗiba nawa. Nan dokta ya ɗibi jinin Muhannad ya auna Abinda da result ya bada shi ya faɗi masa. Ya Excellency ka A plus ne kuma zaka iya ba matarka har da wani ma. Sai dai problem ɗin da aka samu kasancewar yawan smoking ɗin da kake ya gurɓata lafiyar jinin. Ka hakan ya sa ba zai yiwu a ɗiba a bayar ba. Kai ma son samu a zuƙe naka a zuba maka wani domin gaskiya zaman ka a haka akwai haɗari. Kar ka damu da nawa problem ɗin ina zuwa every four months ana sake min sabo due to some commitments yasa na makara wannan karan ban je ba. Anyway idan yanzu ya zami da nata? Eh muna iya zuwa can asibiti yanzu a nemi wanda za a sanya mata kuma da yake mu ma dai dole sai mun mata wankin ciki. Tashi Muhannad ya yi saɓe ta a kafaɗarsa suka fita. suna isa asibiti dokta ya yi waya lab ya faɗi jinin da yake bukata a kawo masa babu wani ɓata lokaci aka kawo nan take ya jona mata ya fara shigar ta sai da aka fara mata har leda biyu tare da drip biyu shi ma kana ta farfado sannan kuma aka yi mata wankin ciki tunda ta farka take kallon muhannad da ke zaune can kan kujera ya rika haɓarsa sa na kallon ƙasa da kaga yanayinsa kaga wanda ke cikin damuwa likita ne ya zo bata magani tare da cire mata nuna nan take tambayarsa don Allah abin da ya same ta bai ɓoye mata ba ya sanar da ita a ƙiƙanin komi take kuwa ta fashe da kuka tana silati ita kuma irin jarabtar ta kenan sosai take kuka nan likitan ya shiga ba ta haƙuri da lallashi sai da ta gama shan kukanta kana Muhammad ya juyo kanta ya ce sai ki sako mu tafi jikinta duk ya yi collapse tana hawaye ta sako ta bi bayansa suka tafi har suka zo gida bai saurare ta ba bare ya hana ta kukan da take rerawa da shigar su falo ta ɗau hanyar ɗakin laritu tsawa ya sakar mata ta gami da kora mata kashe din, babu shiri ta yo baya damkar ta yayi da zafi suka haura sama kai tsaye ɗakin sa ya wuce da ita wancan kalar da ita yayi saman gadon sa dora kafar sa ɗaya yayi bakin gadon ya rankwafo ya tsare ta da firkitattun idanunsa ya nemi mata kallon tuhuma gaba ɗaya a tsorace take da wannan yanayin nasa da bata taɓa gani a tare da shi ba sa ya wani firfito waje ya sauya launin jaban da jijiyoyi da suka fito raɗau saboda tsananin bacin ran da ke tare da shi hannunsa ya dunkule tare da furzar da iska mai zafi a kanta ya baje mata idanunsa a kan tare da ƙyasta mata yatsu duk gargadin da nema ki wato a banza a wofi na yi shi ko saboda kin saboda kin maida ni dan iska to ki faɗa mu a gidan uban wa kika samu maganin abushan tambayar sa ta yi mugun girgiza ta cikin zuciyarta ta furta abushan girgiza masa kai ta ita ce da shi abushan kuma tambayar da ta mayar masa ya ya sa shi kuma ya ƙara harzuka ke ya ɗauke ta da zazzafan mari a fuskarta saboda kin ci uwar rainin hankali ina tambayar ki kina tambaya ta ki faɗi mani uban wa ya baki maganin abushan ya ƙara ashe mata ya ƙara ya mata magana da wata irin gigitacciyar tsawa jikinsa har na rawa haba muhannad ka daina mani irin wannan tambayar ta yaya ina da ilimi na na je na aikata sabon Allah wallahi mata lahi ban aikata abin da kake zargi na ba wallahi ban zubda ciki na ba saboda ni ma ina son sa daga Allah ne ya katse sauran maganarta da bata naushi a baki take kuwa bakinta ya fashi haƙori ɗaya ya fara rawa sai an yi magana ki nuna kin fi kowa tsoron Allah ke ke ce mai ilimi to ina mai shaida miki yanda kika kashe min ɗa ke ma sai na halaka ki belt ɗin da ke gefensa ya ɗauka ya shiga lafta mata dukan ta yake taka ta sama babu ji babu gani ihu kawai take kurmawa tana kiran suna Allah tare da neman ɗauki bai barta ba har sai da ya kai ta har sai da ya kai ta ƙasa ya take mata wuya da ƙafa kin yi ƙarya daga ke har mahantan iyayenki kun yi ƙarya ku cuce ni na bar ku daga ke har su jin daɗin ku ya ƙare yadda kuka hallaka min yaro na na na ɗa bai ji ba bai gani ba kuma sai kun ɗanɗana kuɗarku. wato kin shaida masu kina da ciki shine kuka haɗa baki kika je suka banka maki barbaɗinsu na masu asiri to ku ta sha ƙarya matsiyata kawai da ƙyar magana ta sake fita saboda tsabar galabai ta da tai ka yarda da ni wallahi ba ni na zubar da cikin jikina ba wannan fa muƙaddari ne daga ubangiji ai bata ƙarasa ba ya toshe mata baki da tafin ƙafarsa mayaudariyar banza ba ki san kona ba min rai kona min rai kike ba idan kina ambaton Allah a haka kika san Allah bayan kin je kin aikata abin da yake haramun cikin zafin nama ya sanya ƙafaye fatali da ita gefe nan ta bugu da gado ƙara ta saki ta saurin dafe kanta da ke zubar jini sakamakon glass ɗin da ya cake ta to masu sauraro duka anan zamu dakata sai idan Allah ya kai mu za ku ji mu ɗauke da ci gaba ni mama Hanifa nake cewa mu kwana lafiya assalamu